ashhadu na shaidi anna sayyidana hakika shugabanmu muhammadan sallallahu alaihi wasallama abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal ahirin shine shugaban al'umma na farko wal da na ƙarshe wa hatimun nabiyyin wal mursalin wanda ya kasance shine cikon annabawa da manzanni al-mabusu likafatil halaiki a jama'in wanda ya kasance an aiko shi ga dukkanin al'umma gaba ɗaya alƙa'ilu man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din alƙa'il mai cewa man yuridullahu bihi khairan duk wanda Allah ya nufa da alkhairi yufaqihu fid din zai sanya masa fahimta ga addini sallallahu alaihi wa sallama ala alihi at-tayyibin at-tahirin sallallahu alaihi Allah ya da aminci akan sa wa sallama a wa sallallahu alaihi Allah shi rajin kansa alaihi wasallama shi aminci wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin da kuma ainihin danginsa at-tayyibin tsarkaka at-tahirin ma tsarki wa ashabihi wa tabi'ihim bi isanin ila yawmiddin wa ashabihi da sahabbansa wa tabi'ihim da masu biyarsa bi isanin ila yawmiddin wa ba'adu bayan bazmala da hamdala da salati fa khairul urumi fa hayrul ulumi wa abdalaha wa abdalaha wa aqrabaha wa akmalaha ilmud dini wa shara'i wa bayan bazmala da hamdala da salati fa hayrul ulumi mahihitan sannai wa abdalaha mahihitanta wa aqrabaha mahi kusantawa ta ila ga Allah wa akmalaha mahi sani na addini wa da shari'o'i المبين لما اشتمل عليه الأحكام الإلهية من الأسرار والبدائع المبين ما بياني لما اشتمل عليه ga abinda da hukumce-hukumce sun ka kumsa al'ilahiya na Allah min al'asirari na asirrai wal bada'i da ababa masu ban shawa iz bihi ulamu fasadul ibadati wasu hatuha iz domin bihi da ilimin addini na ake sanin bacin ibada da ingancinta wa bihi ya tabayyana hillul ashya'i wa hurmatuha da shi na aka sanin halaccin ababa da haramcinsu wa jami'ul anam wanda ya kasance dukkanin mutane kowa da kowa na bukata zuwa ga wannan ilmi na addini wa yastawi fi dalal bihi alhasu wal am wanda ya kasance da wanda ya kasance malami ne da jahili kowa na da bukata da wannan sanin shine sani na addini wa huwa aula ma unfiq an fa'isul amar Shi ne mahihicin ma abin da aka ba da bada na fa'isul amar da fa'isul amar zaɓaɓɓen rayuka watan shi ne mahihicin abin da an ka da rayuwa mahihiciya zaɓaɓɓen rayuwa a kansa wasu rufa ilaihi jawahirul abkar ne wanda aka juyar da gwalagwalai na tunani ilaihi zuwa gare shi wasu imilar bihir asma wal absar ne wanda aka aikatar da kunnuwa da idanu fihi a kansa wa qakka sulal ulama wa rahimahumullahu malum ma sun yawaita fi zalika min musannafati daga cikin rubuce-rubuce wadda ofihin mudawwalati wal muhaqqa wadda ofihin mudawwalati wadda ofihin mudawwalati wal mutasarati sannan kuma malumma watan sun sanya littafai sun yi littafai fihi gare shi al mudawwalati wa'anda ya kasance masu tsawo ne wal muhtasarati takaitattu wa kana min ajallil muhtasarati ya kasance mahi girman takaitattu wanda an ka rubuta ala mashabil imam malik akan hanya ta imamu na malik muhtasarul shehi muhtasar na malam al'allamatu waliyullahi ta'ala halil ibn ishaqa allazi awdaha bihi al-masalik allazi awdaha wanda ya bayyana da al-masalik hanyoyi bihi da shi is huwa kitabun sagura hajmuhu domin littahi ne wanda ya kasance sagura hajmuhu batan karamci ne girma ne ya karamta wa kasura ilmuhu ilmin da a cike mai yawa ne wa jama'a fa'awa wa jama'a ya tara dukkanin abin da kamata shi tara wa au'a sannan kuma ya tsare su wa faqa hu jinsan wa nau'a wa faqa yahihici a hu dukkanin yan tsara ne jinsan ga jinsin su wa nau'a da nau'in su wa hatassa bi hilfatawa ma bihil fatawa sannan kuma yake banta da bayanin abinda ake fatawa da shi wa al arjahu wal aqwa shine abinda ake fatawa da shi ƙauli wanda ya kasance shine mahirin jaya wal aqwa mahi karhi lam haqari hatun bi misalihi wata tunani wata fahimta ba ta yi baiwa ba da irin shi watan ba wata fahimta ko wata tunani wadda ya kasance ta yi baiwa da irin muhtasar muhtasar littafi ne wanda ya kasance a jebi ba wani littafi wanda kai kamata cikin littafan da an rubuta na rubuce-rubucin da an kai na malikiya walan yansu jina sijin alamin walihi ba wani mai tsari wanda ya tsari irin tsarinsa walam ya haza kitabun ba'adal mu'addai wal mudawwana wa risalatul ibn abi zaid bima haza bihi walam ya haza kitabun ba wani littafi ba'adal mu'addai bayan mu'adda wal mudawwana da mudawwana wa risala da risalar ibn abi zaidin wanda ya kasance ya rabbanta bima haziya bihi da abin da wannan littafi ya rabbanta da shi menene min al-ihtimami min al-ihtimami wal ihtimadi wa tadrisi wa huwa marji'ul qada'i wal fatawa min al-ihtimami shine himmantuwa da shi wal ihtimadi da dogara da abin da ke cikin sa wat da karatun shi wa huwa marji'ul qada'i wal fatawa shine makoma ta dukkanin watan hukumce hukumce da fatawoyi wa kashifan bima adamu ma'arifatihi yuwaddi ila mata ummu bi balwa wa kashifan ya kasance mai bayani bima abin nan da yake adamu ma'arifatihi rashin sanin shi shi na kai ila mata ummu bi balwa zuwa ga abin da musiba ke gamewa da shi in ya kasance aka kai lokacin da mutane ba san hukumce hukumce ba to musiba za ta game ƙasa gaba ɗaya wata kasu rubihi shakawa sannan kuma ƙararraki su yawa da shi wajazahu Allahu da jaza'i yawmal jaza'i bi jannatil ma'awa wajazahu Allahu Allah ya saka masa yawmal jaza'i ranar sakamako a wajazahu Allahu Allah ya saka masa khairul jaza'i mahihicin sakamako yawmal jaza'i ranar sakamako bi jannatil ma'awa da aljanna matabbaciya da aljanna makoma wa ita itana kasirun min al-ulama'i bi halli ibaratihi wa qad haqiqa itana kasirun min al-ulama'i mahi yawan malumma sun kula bi halli ibaratihi da walwale bayanunukan shi wa idahi sannan da bayani akan isharorin sha wa idahi isharatihi da bayani akan ne wa sannan kuma da walwale watan kumusa na bayanai waɗanda ya kasance ya rurruhe واستهراج محبآت كنوزه واستهراج da fitar da muhabba'ati ababan da an ruhe na kunuzihi taskoki ne wa ibrazi fawaidihi da bayyanar da fa'idodi ne wata wata kayi da shawaridihi sannan kuma da kaidance wasu ababa wanda ya kasance sun kuce masa akwai ababa wanda bai kawo ba wanda ya kasance ya yi dalaki ya so shi kaidi bai samu yin kaidi ba ya yi dalaki ga wasu ababa ko kuma wasu ababa wanda kasance sun kuce mishi to waɗannan ababa da kasance sun kunce musu wasu maluma sun dabaibaye su sun kamo su sun haɗa su da abin da ya kasance ya kamata su haɗa cikin littafi ne minhum daga cikinsu akwai tilmizu ko almajirin shi al'allama tuqadil qudati al'allama qadil qudati tajuddin abul baqa'i bahramun abdullahi ibn abdul aziz al-qahiri fashar rahahu yayin sharhi ga muhtasar salasata shuruhin sharhi uku alkabir wal ausadu wasagir sagir wa yabdula allaha ma zalam haquda yana yiwa yana iya bayyana wa'annan littattafan ba su gushe ba suna wa'anda an ka rubuta ba a ba fasara bi ha galibuhu mahi yawa ne ya kasance fi gayatul bayani ya yawaitar da bayani a ciki wal wuduhi da bayyanarsuwa tahara min ha al sannan daga cikin littattafan nan guda uku wanda ya shahara ana kiran shi al gayatul ijtihari batun wanda ya kasance bayyana matuƙa bayyana wanda ya kasance ta kai matuƙa wai galan nasu bihi fi sa'iril aqtar mutane suka shigaltu da shi da dukkanin sauran sasanni ma anna sharha azgara tare da cewa karamin sharhin shi a kasaru ta haƙiƙan shi an mahi yawan tabbatar wa shi ta haƙiƙi sosai da yawa na ɗaya kenan daga cikinsu akwai a shehu muhammadu yusuf al'adawi algaranadi a shahir wanda an kai sani bil mawaq ana kiran shi mawaq almutawaffa wanda ya cika sanata almutawaffa wanda ya cika sanata samanimi'a a sab'in wa samanin wa tis'ina sana wanda ke ya cika shekara hijira na ɗari takwas da tis'in da bakwai a shi ma wata shi wannan mawaƙu lahu sharhani ya sharhuka guda biyu allah sare na farkonsu akwai attaju wal ikilil wa huwa sharhu sagir wa huwa sharhu kabir shine sharhin shi mai girma wa sharhun sagirun akwai wani karmin sharhi wa kilahuma mu'tamadun dukkanin su ana dogara da abin da ke cikin su wa minhum daga cikin su akwai ash-shaykhul allama al-abdari الشيخ محمد يوسف الأبدري الجرناطي الشهير بالمواق أبدرينا al'adawi ne karanta ko al'abdari ya al'abdari eh. wakilahuma mutamad wa minhum daga cikin su akwai ashehul allama muhammadun abdurrahman ashahir bil hattab wanda ya shahartuwa da hattab al-murtala almutaffa wanda ya cika sanata tis'ami'a wa hamsin wa sanata tis'ami'a wa salasin wa sana ba a sa shi ba ko ya cika hijira na ɗari tara da hamsin da uku وقد اعتمد منه كل من شرح المهتسر بعده وقد حقيقة استمد منه يا سام فائدة دقريش كل من شرح المهتسر بعده دكني وند شرحي نمهتسر باينشي وهو أكثر الشروح تحريرا وإتقانا وهو أكثر الشروح shine mahi girman shahuhuka mahi kammala shahuhuka tahariran rairayewa wa وإتقانا دكيوه تسوى wa alaihi ita madal bunani wa ibnu saudata warrahuni wa alaihi akai nena ita madal bunani bunani ya dogara wa ibnu saudata warrahuni fi kasirin min ta'aqibatihim ga mahi yawan dukkanin watan gitta wadda suka yi da riddin da suka yi alal zarkani ga malan zarkani wa minhum akwai daga cikin su a shehu muhammadun abdullahi al-qurashi wa yuqalu ana ce mishi al-harashi wa huwa faqihun mujtahidun shi ma malami ne wanda ya kasance tahidi shi wannan littafi nashi kusan shi ne kusan mahi yawan maluma suka dogara a kansa wanda yake ya cika sanata alfin wa sanata alfin wa wahidin wa mi'a ya cika hijira na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗaya wa mihun akwai daga cikin su shehu ahmadun muhammadin al'adawi a shahiru wanda an kai sani bidda diri da diri almutaffa wanda ya cika sanata alfin wa mi'ataini wa wahid ko sanata alfin wa wahidin wa mi'atain wa hadha sharhu wannan sharhi kasirul fawaidi mai yawan fa'idodi ne fi halil masail mushkila ga bayani akan matsaloli masu rikici bi ibaratun wadaha da bayani wanda ya kasance bayananne ne wa hashiyatu da suki akwai hashiya ta da suki ala shahil kabir akan wannan sharhi mai girma liddardiri na dardiri li muhammadin da arafata ad-dasuki shi wannan sharhi na wannan dadiri wannan ya mai hashiya ana kiran shi muhammadu nu arafata Suki ya yi mishi hashiya almutawaffa wanda ya cika sanata alifin wa mi'ataini wa salasin wa hashiyatu suki. wannan hashiya ta da dasuki ita mada ha alfuqaha haul malikiyya maluma na malikiyya sun dogara akan tafid durusi akan karance karancen su wal fatawi da fatawoyin su wal ahkami da hukumce hukumcen su fi haɗin ƙarni salisi tsakiyar karni na a fi osadil karni salis ashara tsakiyar karni na goma sha uku wa Duna wa duna ilaihi suna dogara a kan shi fi fatawihin ga fatoyinsu, wata haririhin da bincike bincikensu wala nan sabi zikir shaihana ba za mu manta da malamin mu ba ga ambato al'allamatu mai yawan sani salihu abdus sami abi shine salihu abdu sami al'abi abi wanda ya kasance mutumin asar ne almutafa wanda ya cika sanata alfin wa wa hamsin wa salasina sana wanda ya cika hajjara na dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyar wasan ma sharhahu ya ambaci sharhi ne jawahir al-ikilili wa kasha a zikiruhu wannan littafi nashi wannan sharfi nashi ambaton shi ya watsu sosai sosai wa kasura ƙuhu amfanin shi ya yawa wa qawlu zuka bil ƙabuli sannan kuma wannan tahi an azurta shi da karɓa karba wan a bihi an nasu gayatar intifa'i malum masu amfana da shi matuƙar amfani fi jami'il madaris wa dahalis fi jami'i ga dukkanin almadaris manya-manyan makarantun ne da ƙananan makarantun ne wadda halis da zawurra fi masharik al'ardi wa magaribiha fi masharik al'ardi ga gabarcin ƙasa wa magaribiha da yammacinta wa huwa ta dawulan indal ulama'i wa tullab wa huwa kasaru, wannan sharhi shi an mahi yawan ta tadawulan karɓa indal ulama'i gun malumma wa tullab da almajirai da lartiyab babu duk kanto wa huwa qudwatuna to shi wannan sharhi wa huwa shi ne jagoran mu ne madugun tahiyan mu fi hadal maidani ga wannan fage wannan haƙin da muke ciki to wannan sharhi shine jagoran mu shine madugun tahiyan mu duk bayanin za mu hara za mu hara da shi nabda'u bihi za mu hara da shi fi halin masail hadar kitabi ga walwale matsaloli na wannan littafi shine muhtasar summa ba'da zalika sannan bayan wannan nati bi ma tayassara min al bayan mu zo da dukkanin abin da kasance ya sauƙaƙa na bayani min ma ya ta'allaku bi kulli mas'alatin ga dukkanin abin da ya ratayu ga kowace matsala min al musu tambaɗa tafiha daga hukumce hukumcen da an ka binciko a cikin ta ma al-qawaid al-muta'alliqati bil furu'i tare da kuma tare da ka'idodi waɗanda ya kasance suna ta yu bil furu'i da hukumce hukumce alama ta yassar lana akan abin da ya sauƙaƙa gare mu insha Allah ta'ala summa min muhimmi sannan kuma akwai daga cikin abin da adda muhimmanci ma'arifatul qawaid al-fiqhiyya sanin ka'idodi na fiqhu wal maqasidu shar'iyya da sanin manhohi na shari'a wa qala shehu abul abbasi malam abul abbas ya ce ahmadun idris as-sanhaji ahmadun idris as-sanhaji al-misri mutumin misra ashahiru wanda an kai sani bil qarafi ana kiran shi qarafi al-mutawaffa wanda ya cika sanata 600 wa arba'in sana wanda ya cika hijira na 684 fi kitabihi az-zahira fi furu'il malikiyya ga littafin sa da ya sanya ma az-zahira fi furu'il malikiyya yace ya ta'ayyanu an yakuna hadirul faqihi shina wajaba tunani na dukkanin faqihi shi kasance dukkanin malamin fiqihu wajibi na tunanin shi shi kasance min usulul fiqihi shi kasance tsuntsar tunani ne <coughs> zohin tunani ne shi kasance cikin usulul fiqihi abinda hace nan ya ta'ayyanu an ya kuna haɗin faqihi fi usulul fiƙihi ya kamata dukkanin tunani na kowane malami wanda kasance faƙihi na shi kasance tunani ne mai yawo na fi usulul fiƙihi cikin ilmin da ake kira usulul fiƙihi wa qawaid shar'i da ka'idodi na shari'a wa tsilahatil ulama'i sannan kuma da sanin ka'idodi na malumma hatta taharujal furu'u alal qawaid wal usul hatta taharujal qawaidu har ka'idodi su hito hatta ta harujar furu'u har dukkanin hukumce-hukumce su hito alfar'u alhukumu alfuru'u alahakamu hatta ta harujar furu'u har hukumce-hukumce su hito alal qawaid wal usul akan ka'idodi da asullai wa kullu fiqihin lam yahruj alal qawaid dukkan fa inna kullu fiqihin haqiqa dukkanin fiqihu lam yahruj alal qawaid wanda bai hito akan ƙa'idodi ba wallahi yasa bi shay'in ba fiqhu bane duk fiqhu wanda ya kasance bai hita akan ka'ida ba ba fiqhu bane to alhamdulillah za mu yi bayani akan qawaidul fiqhi cikin wannan littafi na mutasar mai girma insha Allah ta'ala nas'alullah al-azim rabbal arshil azim nas'alullah al-azim muna roƙon Allah mai girma rabbal arshi ubangijin al-arshi al-azim mai girma an ya asima na min zadal shi yi muna kariya daga tuntuɓen harshe ko kuskuren fahimta wa yi wafiƙana bisa wari fil ƙawali wal amal wa yi wafiƙana shi da ta mu bisa wari ga abin da ad daidai fil ga zancen mu wal da aikin mu wala haula wala quwwata illa billahi al aliyyil azimi wa ahiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin a sai bayani akan in ana iya tuna rana wato mun ce za mu yi bayani akan qawaidun istishabi kuma su ne aka ce ma islahatul ulama'i ƙa'idodi na malumma na farkon su dai watan daga cikin istishabi wanda suke kira istishabul asali riko da asali akwai watan daga cikin riko da asali al'asalu baƙa'u ma kana alama kana baƙa'u ma kana alama kana hatta ya rubuta tagayyiruhu ma kana alama kana komai a bar shi daidai yadda yake hatta ya rubuta ruhu sai canji ne ya bayyana na ɗaya kenan sannan al'asulu sani asali na biyu shine watan al'ashiya'u dukkanin abubuwa al'ashiya'u baƙiyatun ala al'ashiya'u abubuwa dukkaninsu al'asalu fil ashiya'in nafi'ati abinda asali ga al'amura masu amfani al'ibahatu halacci al'asalu fil ashiya'in nafi'ati al'ibahatu asali ga dukkanin ababa waɗanda ya kasance masu amfani ne al'ibahatu halacci shi ne asali al'asalu fil ashiya ibarati abinda asali ga ababa su kuma ta masu cutarwa at mu haramci al la bi shakki al dukkanin abinda ya kasance yaƙini ne la yazulu bi shakki ba za shi gushe da kokanto ba amma wannan akwai takaddama gun malikiyar shafi'iya ga wannan su wannan shafi'iyya suna ta a akan cewa alaƙinu la ya zulu bishaki yaƙini ba zai gushe da kokanto ba amma malikiya suna ta a akan yaƙini da gushe da kokanto yanzu idan ka yi arwalla ka tabbatar da kayi arwalla kai kokanto akan kari ka tabbatar da kayi arwalla amma ka yi kokanto akan karyan arwallan nan ka kana da yaƙini akan arwalla amma shakka ta shigo to alaƙinu la ya zulu shakki ƙine ba zai gushe da kokanto ba gun iya akwai arwala al ya yazul al-yaqinu yazulu bi shakki yaƙini na gushewa da kokanto wannan babu arwala amma lafi asali ne al'asalu al'yaƙinu la ya zulu bi shakki ka ganin sai aka mu hujja ta iya ta ta malikiya amma dai bayani shi na zuwa insha Allah duk wa'annan da muka lissafowa kowane su inda kamata ai bayani za a bayani ne ka'ida ce karkashin wannan ka'ida wadda za a cimma cikin ta za a irin wannan bayani kaga idan muka ce al'asalu baka ma kana alama kana hatta rubuta ta gayyuru al'asalu abinda asali baka ma kana alama kana hatta ta gayyuru sai ta tagayiri ya samu sai canji ya samu in canji bai samu ba duk abu za a bar shi akan asali ne ba za a canza shi daga asali ba duk sanda aka yi sabani akan haramcin abu da halacci ne ba a samu hujja ba kitaban wasu nutan wa ijma'an to nan al'asalu baqa'u ma kana alama kana hatta rubuta tagayyuru sai a bar shi akan asuli ne al-yaqinu la yazulu bi shakki yaqini ba zai gushe da kokanto ba al-asalu fil bara'atil asaliya abinda asali ga bara'atul asaliyya watan komai halal ne da baya haram ya shigo sannan kuma al'asalu fit takalifi al'asalu adamu takalifi al'asalu abinda asali adamu takalifi rashin takalifi wal huquqi da alhukka asali babu takalifi babu alhukka da ba takalifi ya shigo da ba alhukka sun ka shigo mutane amma asali to duk wannan ana kawo shi an ka samu sabani sai a ce a bar abu ga asali ne al'asalu adamu takalifi rashin takalifi wal huquqi da rashin alhukka shine asali shine bara'atu zimma bara'atu zimmati al'asalu bara'atu zimmati min at-taklif wal huquqi al-asalu bara'atu zimma barar dukkanin kowane mutum ko wace wuya za ta baza mina takalifi da kallafa mata wani abu na wajabci ko na haramci wani sannan kuma watan dabbara daga alhakin kowa ko wace rai watan ta bara daga wajabci ko daga haramci shine asali sai abinda da shari'a ta zo ta halatta ko ta haramta to wa'annan su ake ce ma watan a bara'atul asaliya kuma wa'annan su ne ake ce ma islahatul ulama'i ka'idodi na malumma to bisa ga wa'annan da muka faɗi yanzu akwai gine-ginen da za a yi a kansu sannan kuma akwai wasu waɗanda ya kasance suna tahe gine-ginen da za a yi su kuma a kansu za a yi waɗannan su aka ce ma alƙawa'idul fiqhiyya kuma su ne aka ce ma islahatul ulama'i ka'idodi na malumma to idan ya kasance muka tahi da irin waɗannan ka'idodin da irin waɗannan manhoshin na shari'a duk inda mun ka cimma hukunci za mu tsaya mu ce to nan ga hukunci ya zo wace ka'ida za a amfani da ita akan wannan hukunci kamar yanzu mu ce a murda'atin an ce ta sallah ta ta haka nan ko ashe nan me za mu ɗauka nan ga za mu aiki da ka'ida almashaqqatu tajlibu taysira ko kaga za mu yi aiki da almashaqqatu tajlibu taysira to duk cikin almashaqqatu mai tasira nan za a samu wa'annan hukunci hukunci sannan akwai ka'ida ta al-galibu yuhmalu alaihi wa halil galibu yuhmalu alaihi aula shin galibi za a bar komai a kansa ko ko dai za a canza in mun ka ce al-galibu alaihi to wahin da ya kasance mai kwana ke sawa galibi rashin tsarkin su ga wanda ya kasance ba shakkun da su ba ko al-galibu alaihi ashe ba a sallah tuwahin mai kwana ba a sallah tuwahin kafiri algalibu yuhmalu alaihi ba a sallah da watan dami kenan wala sallah bi basu kafiri, ko wala da ma ya namu fihi musallin ahara to duk wannan da suna cikin algalibu yuhmalu alaihi in mun hukuma akan watan al-asalu al'asalu baqa'u ma kana alama kana in mun ka iskurwa ana ganin sun canza ko ba su canza ba a asali rashin canji sai a bar su akan rashin canji to haka za a taya da hukunci hukunci duk hukuncin da za a cimma akwai ka'ida wadda kasance tana karkashi ne da umhani in ya kasance wato wajen istishabul asali ne ga istishabul asali istishabul asali cikin ka'idodi shine ka'ida kusanta wajen ga malikiya ita ce ka'ida kusanta wajen goma sha wani abu saboda ka'idodin malikiya ka'ida goma sha bakwai ne imamu na malik radiyallahu anhu watan ya gina masaba ta akan ka'ida goma sha bakwai ka'idodin nan guda goma sha bakwai duk kusan malikiya maluman malikiya bisa ga wannan ka'idodi suka gina hukunci hukumci kuma karkashin suna suka istinbadi akan dukkanin hukuncin za su istinbadi duk hukuncin za istinbadi za a bincike na cikin wannan ka'idodin guda goma sha bakwai kuma sannu sannu sannu sannu insha Allahu duk inda mun ka cimma inda ya kamata a tsaya a bayanin ka'ida gwargwadon abin da Allah ya sauka mana za mu tsaya mu yi bayanin su insha Allahu ta'ala a daga cikin ƙa'idodin nan guda goma sha bakwai akwai asirul kitabi akwai zahirul kitabi akwai makumul kitabi akwai dalilul kitabi akwai tambihul kitabi akwai asirul sunna zahirul sunna makumus sunna dalilul sunna tambihus sunna al-ijma'u al-qiyasu a mura'atul hilafi al-ijma'u al-qiyasu mura'atul hilafi saddu za'i'i A ahbarul ahadi musala mursala sabul asali a uh, amalu a ahadul madinatul munawwara bi anwarihi sallallahu alaihi wasallam to dukkanin waɗannan a uh, ka'idar da muka faɗa guda goma sha bakwai ɗai bayan ɗai ɗai bayan ɗai inda mun ka cimma za a amfani da wannan ka'ida za a sata a ce nan malumma sun samu karabkiya saboda wani ya rika wannan ka'ida wani ya rika wannan ka'ida to haka za a ta tahiya idan mun ka cimma inda ya kasance ƙaudulluka na malamai watan sun ci karo ko kuma ƙaudulluka na malamai sun yi gogohiya ga wata matsala wadda ya kasance kila matsalar nan guda ce amma ƙaudulluka na malamai sun yi wa cikinta to za mu tsaya mu tafi sannu sannu ba za mu gogota ba za mu tafi daki daki mu hidda ƙaunin kowa mu hidda manufa kowa da kuma abin da doka na ka'idar da inda kasance ko mun ka isko matsala kila guda ce ba ta zurrihi da yawa ke da za mu yi gaugawa gare ta ko mu yi sassaka ko ma mu yi gudu gare ta don mu wuce cikin gaugawa a da yake dai shi wannan littahi akwai inda ya kasance ko kuma a ce littafi ne wanda ya kasance da shi na da muna da dama ko kuma da abin da za mu samu na sai a ce ko ina za a tafi dake ke da shi kuma a tsawaitar da bayani kamar da shi mai haɗabu ce mai haɗabu ce na diba littafai na magabata wasu sun tsawaita wasu sun taƙaita wasu kuma sun wasu sun tsawaita wasu sun gajata wasu sun tsawaita to mutane mahi yawanci ka ga mutum ya tsawaita bayani inda kasance inda tsawaita bayani babu bukata akan a tsawaita bayani wannan wurin ka iska kuma wani lokaci malami ya taho ya takaita inda takaita in nan kowa na da bukata na a sami wurin ka iska malami ya zo wani ya gajata kwarai kwarai da gaske ganin kamar an gane akwai masu bukatar ganewa to wanda za mu ɗauka sai haɗa ce ba zai ɗauki takaitawa ba ba zai ɗauki tsakaitawa ba zai ɗauki waitawa shi kasance saboda ce in ka ɗauki tsakaitawa yakan inda ka tsakaita wai na son a ɗan ƙara faɗaɗa bayani yana kuma inda ka takaita ƙwarai akwai masu buƙatar ƙarin faɗaɗa bayani amma in ka tsawaita ko ina ka game kowa zai amfana don haka kaga wannan littafi shi na da kyau ba don ya kasance kila in muka ce za mu yi da shi daki daki daki daki ba za a ɗauki lokaci ki kayan a sauke shi kuma sannan rayuwa na kosawa da tsawaita bayani to banda nan da sai a tsawaitar da bayani amma tare da haka nan ina ganin in mun ka takaita akan ka'idodin da ke cikin shi ƙa'idodin nan abinda an hwani duk ka'ida da mun ka cin mun ci to nan ka'ida kaza ce almajirai su yi maza su rubuta mun cin mu ka'ida wanda ya kasance akan ta malam yake tahi nan ga akan wannan ka'ida yake tahi to sai a yi maza sai a rubuta wannan ka'ida ɗin. to duk inda an kacin mata sai a ce ka'ida kaza ce ya dawo mata ko kuma ya bar wannan ka'ida ya hau ka'ida kaza ko ya bar wannan ka'ida ya hau ka'ida kaza ko ko nan ga qur'ani ya hau ko nan sunna ya hau ko nan ijma'in maluma ya hau ko nan istishabi ya hau ko nan ya hau amalu ahlul madinatil munawwara bi anwarihi sallallahu alaihi wa sallama to wannan abin da zamu yi kenan cikin wannan tahi namu insha Allah ta'ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah